Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci talatin da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da LOL FM da kuma niyya a birnin Kwanne. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukan mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma da farko bari mu je yadda duniyar ta waye gari. To jama'a assalamu alaikum barkanmu da safiya ga kuma labaran duniyar. Dubun dubatar jama'a ne suka bazu a titunan birnin Bagadaza a jiya Asabar domin jimamin mutuwar babban jami'in sojin Iran da wasu shugabannin sojin kasar Iraki waɗanda suka rasa rayukansu a harin da ƙasar amurka ta kai ta sama lamarin da ya ƙara zafafa tonkin rikici a yankin gabas ta tsakiya prime minister iraki adil abdul mahdi ya shiga cikin masu macin a wani taron jana'iza wanda akasarinsu suke rera waƙoƙin nuna tsana ga amurka daga cikin masu macin makokin akwai mazaje masu yawa sanye da baƙaƙen tufafin soji da ke matuƙar biyayya ga general qasim suleimani shugaban zaratan sojin juyin juya hali na iran wanda ya rasa ransa a harin da aka kai a filin jirgin saman bagadaza a ranar juma'a bayan da aka isa da gawar sulemani a gundumar kwazistan ta kasar iran a jiya sabar za a ɗauke ta zuwa birnin mashad mai daraja ga 'yan shi'a a iran a yau lahadi kana a wuce zuwa tehran daga bisani a yi jana'izar sa a sa na haihuwa na kirman a ranar talata a halin da ake ci kuma fadar shugaban amurka ta white house a jiya asabar na sanar da majalisar dokoki a hukumance dangane da harin jirgin sama maras matuki a cewar wasu jami'an majalisar biyu a ƙarƙashin dokar karfin ikon yaƙi akwai buƙatar sanar da majalisa cikin sa'o'i 48 da baiwa sojin amurka umarnin aiwatar da lamarin da kan iya haifar da yaƙi jami'an sun ce an aike da wasikar sakon wanda sirri ne zuwa ga majalisar kuma zai yi bayanin dalilai da kuma hujjojin gwamnatin trump na kai harin akan sulemani da kuma bayanan sirrin da suka haifar da ɗaukar matakin da kuma hasashen matakin shigar soja a lamarin babu tabbacin ko za a bayyana bayanin wasikar ga al'umma yan majalisar da dama na jam'iyyar democrats sun soki lamirin kai harin suna cewa shugaba trump ya ki shaidawa majalisar tun kafin lokacin kai harin ko kuma ya nemi amincewa da kai harin to sai dai white house ta amsa bukatun manema labarai ba na yin sharhi ko kuma mai da martani akan wannan lamarin wani sabon janar ya bayyana da zai shugabanci zaratan sojojin juyin juya hali na iran da kuma zai kula da ayyukan tehran a gabas ta tsakiya a daidai sa'ad da jamhuriyar musulunci ta iran ta yi barazanar ramuwar gayya mai zafi akan kisan kasim suleimani rundunar ta zaratan sojojin da ake kira dakarun quds sashe ne na sojin musamman na juyin juya hali mai karfin dakaru 125 da suke karbar umarni kawai daga shugaban addini na iran ayatollah ali khamenei dakarun ne yake kula da shirin kera makaman kare dangi na iran da kuma dakarunta yayin da kuma dakarunta na ruwa ne ke bibiya tare da sanya ido akan sojin ruwan amurka a gabar tekun fasha tamkar dai wanda ya gada Ismail Gani ya fuskanci yakin Iran da Iraki da ya kashe dubban mutane a shekarun 1980 kana daga bisani ya shiga sabon rundunar ta Quds. Masu lura da al'amura na ganin Gani mai shekaru 62 ya daɗe da samun babban mukami da karfi a rundunar kuma ana ganin ɗaya daga cikin ayyukansa na farko shine shugabantar mai da martanin ramuwar gayya da iran ta a niyyar yi akan harin sama da amurka ta kai da ya kashe da abokinsa sulemani labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc wani uba da ɗansa da suka kwana biyu suna fama da harsunan wuta sun kasance na baya bayanan da suka hallaka a gobarar daji mafi muni a tarihin australia yayin da barnar take ci gaba da faɗaɗa a cikin akalla jihohi uku a jiya asabar sakamakon iska mai ƙarfi da kuma tsananin zafi yawan waɗanda suka hallaka a gobarar a yanzu ya kai mutum 23 prime minister scott morrison ya faɗa bayan kiran 'yan kwana-kwana kusan dubu uku da su yi ƙoƙarin magance yaduwar gobarar da ake hasashen za ta ƙara harzuka a duk tsawon ƙarshen mako hukumomi sun gano dick lang mai shekaru 78 da ɗansa clayton mai shekaru 43 bayan da aka sami gawarwakinsu akan wani titi a tsibirin kangaroo. iyalansu sun ce mutuwar ta jefa su a cikin alhini sosai a wannan babban ibtila'in hatsarin gobarar na karuwa sakamakon karuwar yanayin zafi a jiya safar a duk fadin australia inda ya haura digiri 43 a ma'aunin celsius a kabera babban birnin jihar kane ya kai har 48.9 a yankin paris da ke makwabtaka da sydney kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin zaɓe ko naɗi. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da dawa wannan shiri zaɓe ko naɗi. Shirin da kan kawo muku labarun zaɓe da lamuran da ke dangantaka da zaben. Ni na Sirwa da ma'al Hikaya zan gabatar. Mutane kan yi dafifi su saurare ni duk lokacin da na fito yakin neman zaɓe da hakan yasa nake fatar tarihi zai yi min adalci. In ji shugaba Buhari. Tun faɗuwar mu zaɓe muka rasa 'yancin faɗar albarkacin baki in ji sarkin arewan Bauchi. Na yi ta faman takara amma ana rage min gudu don ni mace ce. In jiyar siyasa Munira Suleiman. waɗannan za su zo muku cikin shirin da yadda Allah. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce ya lura da yadda mutane ke mara masa baya a duk lokacin da ya fito don yakin neman zaɓe. Shugaban ya kara da cewa lokacin da ya zarci jihohi shida ya ga dandazon jama'a sun fito don tarbarsa da sauraron bayanan da yake yi. Da hakan ya nuna suna ƙaunarsa da jajanta masa. Shugaban na magana ne a lokacin da ministan Abuja Muhammadu Musa Bello ya jagoranci mabiya addinin Kirista don ganawar bikin Kirsimeti. Yawan mutanen da kan fito in ji shugaban kuɗi ba zai iya sayin goyon bayansu ba. Da haka yana fatan tarihi zai yi masa adalci bayan sauka daga mulki. bari wanda ya fara takara a uku ya lashe zaɓe a goma sha biyar ya ɗaura kamfen ɗinsa kan batun yaƙi da cin hanci. Saboda sun fahimci da sa'anninmu da na ƙasa da mu ba da nisa ba na yi gwamna jihohi shidda a lokacin duka arewa maso gabas na zo ne minista mai shekara uku da rabi na shugaban kasa wata ashirin duk da an tsare ni shekara uku da rabi na fito na aikin ptf kudin ranar man fetur dinna kusan shekara biyar allah rufe asiri duk abubuwan nan da aka yi mutane suka ga an rike amanar al'umma ni ina so ba wanda ne sa al'umma suke yarda da magana in na fito ta sai waɗannan abubuwa wanda ne Rasmi duk a shugabancin kasa ba abin da ban yi ba. Na yi gwamna, na yi minista, na yi shugaban kasa ga wannan sha'ani na PTF aka samu manya-manyan kuɗi wanda Abacha ya yi doka aka yi amfani da shi aka gyara hanyoyi aka gyara asibitoci aka gyara makarantu aka kawo magunguna aka taimaka wa jami'an tsaro da 'yan sanda saboda haka mutane ba wawaye ba ne sun lura sun ga ana rike amana shi yasa idan aka zo aka ce za a yi wani abu sun yadda su haƙura su ce bari mu gani ga alama haɗewa ba Allah zai tsaye aiki ga mu da ƙasa ga mu da ruwa ga arziki na ƙasa da kuma al'umma mai basira to amma sai zama na sharholiya ta ci ƙarfin eh, shugabanni a lokaci daban-daban Shin shugaba Buhari ya ɗora daga irin ayyukan da ya aiwatar a PDF a zamanin Abacha kamar yadda ya ambata a wannan zantawar? Dan majalisar wakilai guda jika zaure yana daga waɗanda kan mara wa shugaban baya inda ya sharhi kan kalaman shugaban. Yana fatan 'yan Najeriya za su tuna da cewar shi mutum ne mara cin hanci da rashawa wanda bai azurta kansa da dukiya al'umma ba mutum ne wanda burinsa ya ga an tsaye da gaskiya da adalci kuma mutum ne wanda yake da haƙuri kuma yake da ƙoƙarin kullum ya ga an najeriya ta gyaru so ina ganin abin da yake nufi shine najeriya za ta tuna da shi a matsayin mutum mai kishi dukkan wasu al'amura da suke faruwa da mutane suke ganin laifinsa ne ba laifinsa ba ne ba domin magana ta gaskiya an riga an sa najeriya a cikin matsaloli ne waɗanda yanzu ake ganin kamar shuka ce aka yi yanzu ne ta fito so kaga in kana kokarin abu a zuciyarka ka tsarkake zuciyarka amma wasu kuma suna maka kallon wani abu su dole ne zaka ce kana fatan tarihi zai maka adalci domin adalci shine zai duba ya ga niyoyinka da kuma irin manufofinka da kuma irin abubuwa da kake ta kokarin ka ga al'umma sun samu na alheri shugaba buhari ya ce ya yi bakin kokarin sa wajen ayyukan raya kasa kuma zai ci gaba da dagewa kan wannan manufa har karshen mulkin sa 2023 gwamnatin buhari na fama da sukar rashin cika alkawari rashin adalci a yaki da cin hanci da rashawa da ɗaukar matakai da kan kuntata wa talakawa na jin report ɗinka ne na na cin hanci da rashawa oye nan da nan haka gaskiya ne gaskiya ai cin hanci cin hanci da rashawa jira, in ka ga an daina to an yi tashin alƙiyama <laughs> gaba ɗaya ma gore gore ba babu wata hukuma da Allah ba ba ta gashi ana gani ana ga abin da ake so dan shugaban gasa ana ga shafiku da maimakon a kama su mana an kama su ne. Ra'ayin wani talaka kenan. Abauci yan APC sun koka kan yadda suka ce suna samun kalubale wajen rawar gaban hantsi har ma in suka shiga kafar labaru suka yi wani bayani sukan fuskanci gayyatar jami'ai ko ma yiwuwar gurfana gaban alkali. Sarkin Arewan Bauchi Hassan Sharif na daga yan APC da ke da korafin cikin waɗanda suka ce tsohon gwamna MA Abubakar Kamfen. Ina kira ga Inspector General ya sa ido a kan yaransa musamman na Bauchi daga kan CP ya bincika me dalilin ake kama 'yan siyasa ake kira tura su gidan yari abu ne na siyasa kawai dan gwamna ba dan APC ba ne dinga muzguna wa mutanenmu kuma an kyale shi wannan ba adalci a ciki saboda haka muke kira da su waɗannan mutane da kake cewa an kama din su waɗanne irin mutane ne kuma yan wace mutanen jam'iyyar apc sun fito ne sun faɗi ra'ayinsu suka soki abubuwan da gwamnati take yi wanda yake shi kansa shugaban kasa ana su kansa kana ji a radio kana ji a talabijin kana gani a jaridu amma bai taɓa kama wani dan ya faɗi albarkacin bakinsa ba amma gwamnatin bauchi tana kama mutane tana kai su gidan yari kamata ya yi koyi da gwamnan da ya gada ba irin zagin da ba a yi ma ma amma ba mutum irin tura shi gidan yari uwar jam'iyyar apc ta sa ido akan abubuwan da ke faruwa a bauchi saboda ana musu nuna mana gaskiya ba Jason Sharif faɗa mana ka ce don faɗan albarkacin baki yasa ake kamata shin wani irin faɗan albarkacin baki ne magana na siyasa gwamna ya abubuwan da yake kaga ya sun yi magana akan tantance ma'aikata da ake yi da kuma magana da yi akan yadda ya ɗebi kuɗi a faɗan ra'ayi shi mai magana ya ce an ɗebi kuɗi an tafi bayelsa zaɓe sai ya ce kuma an kwace wata makaranta ba an yi yarjejeniya to duka kaga wayannan maganganun bai kamata a ce a kansu an kama mutum da mutuncin su darajar an kai shi da yari akan shi gwamna ba shi da ikon ya yi tafiya ya je wata jiha ina zuwa alhaji hassan sharif shin gwamna ba shi da ikon ya tafi wata jiha ya taya al'ummar jihar kamfen saboda su ci zaɓe yadda muke ganin kowa inda gwamnoni ma suna yi na jam'iyyar apc ma sun yi haka a bayelsa sun yi haka a kogi sun yi haka tun ma zaben ikiti da wuce yanzu dan jihar bauchi ba da yancin ya ce don me aka dauki kudin sa aka tafi bayelsa ba a masa adalci ba in ya faɗa kuma shi a masa laifi kudin nawa aka ɗiba a wannan sai a bincika a gani ya ɗiba ko bai ɗiba ba sai jami'an gwamnati su fito su karyata ko su kare ba ku kawo mutum kashe gidan yari ba ba dalilin da aka yi mutum gidan yari shi da iyalan sai ka ki ba da bilin sa kamar wanda ya kisan kai ko mutum daga zaran kayi magana a rediyo shi sai a kama ka takardar samaci kuma gashi suna biyan yara suna shiga ga suna cin mutuncin mutane ba a kai su kotu ba wanda ya zarge su wannan wannan demokuraɗiyya ne gaskiyar magana bauchi tana buƙatar ɗauki akan abin da ake mata na musguna na hamayyar faɗuwan jam'iyyar a bauchi ko da ke muna supreme court yanzu muna fatan cewa Allah da maganar ma zai zo ƙarshe saboda ba a mana adalci gaskiya ya za mu yi mu ɗauka cewa gwamnan jihar bauchi bala muhammad na pdp shi ke sa a kama mutane sun da ka kawo cewa 'yan sanda ne suke zuwa su kama mutane in ba kai ƙara ba ɗan sanda haka da zo gidan ka kama ka ne to zan sharif kai tun ma da aka sani ai kana maganganu a gidajen rediyon da ma kowace ma kafar labaru nisa yasa kai ga kanan kana yawo ba wanda ya kama ka yanzu ni kaina ana caji na as criminal offense wani na yi magana ma wani na ce wani babban yaya a kansa an kai ni kotu ba don Allah sa ina da lauyoyi guda zuma na gidan yari ne kaina wannan kenan daga bayanan NAPC da hakan yasa na tuntubi hukumomi a Bauchi don jin martanin su. Sunana DSP Kamal Datti Abubakar jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda ta ƙasa da ke jihar Bauchi. Kes ɗaya na ji ya kawo, kira sunan wani shi Alhaji Umar Abara Dangalwa wanda aka kama shi aka kai shi kotu a tsari na aikin ɗan sanda. ko shi yanzu ya kawo mana korafi wane ya ci zarafinsu ko kuma muka ji wane yana yin wani abu da ba daidai ba wanda ya taka doka za mu gayyace shi kuma za mu yi bincike a kai idan muka samu tabbata cewa akwai laifi a ciki ba ma yanke hukunci kamar yadda yake cewa ana yan sanda suna tura jama'a gidan yari yan sanda bai da iko na tura wani gidan yaro Ko da suke tura mai laifi gidan yaro ba dan sanda ba shi wannan bawan Allah ya shiga gidan rediyo ya yi zargin cewa mai girma gwamnan jihar Bauchi ya kashe naira biliyan ɗaya a zaben jihar Bayelsa daga baya bincike ya nuna cewa bai da wani tushe bayan mun samu korafi daga wurin gwamnati wanda akan haka ya tafi A aka shi zuwa kotu yake fuskantar shari'a akan wannan zargi saboda haka duk wani abu da aka ce yau doka ta hana shi in ka yi shi mu a 'yan sanda za mu ɗau mataki misali wannan zargi zargi ne a wanda yake akwai doka a kansa wato giving false information with intent to mislead the general public wato ka ba da bayanai na karya wanda za su iya kautar da tunanin mutane su fara kallon mutum a wani abu kuma zai iya bata shi wanda aka zarga da wannan abu shi akan wannan aka gayyace shi wanda kuma daga nan bayan bincike aka tura shi a kotu ita kuma yar siyasa daga kaduna munira suleiman ta shigo shirin nan ta ce ita mace ce yasa ake mata gani gani a siyasa wato a nan lera east constituency babu mace da ta taba fitowa takara sai ni ni ce mace ta farko da ta taɓa fitowa a wannan constituency din ta yi takara ita mace in ta fito takara akwai kalubale da dama da kuma wato surutai da take sha musamman ma in baka da aure ka fito takara mutane suna ma wani fassara kuma suna ko ne yakini da wasu abubuwa da ake jangwana maka wanda in ba ka toshe kunnen ka ba to zai iya kai ka kai kanka ga matsala da kuma shiga damuwa a rayuwanka. Yawwa mu ni da kada na muyi nisa kamar kalubale ɗaya da rashin aure ke jawo wacce take son tsayawa takara don mutane su fahimce ki sosai. Eh, to alhamdulillah shi dai ni ina gani mace mai aure gaskiya arewacin Najeriya ta fito takara za a fi dan mutunta ta. Ban ce mutuntawa gaba ɗaya ba tun da gaba ɗaya arewan Najeriya ba su yadda mace ta fito takara ba a wasu wuraren. ana cewa abu ne wanda addini bai ce ba ko kuma abu ne wanda bai dace ba amma ni sai in ga kaman eh, matan nan da suke zuwa kamar mu yanzu da muka yi karatu menene amfanin karatun mu in ba mu fito mu ma an dama da mu ba wasu abubuwan da yawa kana so ka yi kana so ka taimaka kana so ka tallafa amma an baka da wannan karfin da kuma yanda za a ji muryanka a saurare ka har ka taimaka ma al'umma to kaga in ba siyasar kai ba ba za ka shiga a dama da kai ba kuma abu ne wanda wato duk da kalubale da duk matsalolin da aka shiga wato ta fannin tsoro daidai da batanci da duk wani abu da za a yi na ya mamace domin ta janye ko kuma ta tsorata babu abin da ba a yi min ba kuma wannan bai sa ni na ja da baya ba saboda na yarda Allah ke yi ba mutum ke yi ba. Wato muni za ki kwatanta kanki a matsayin mace wacce ba ta tsoro. Gaskiya alhamdulillah ni ba mace bace ba mai tsoro ba musamman in dai a harkan siyasa ne tunda in dai maza za su iya su ma su tsaya a yi da da su to me zai hana mace ma ta fito a yi da ita. Munira ai mata sun samu mukamai kuwa ciki har da majalisar dattawa da wakilai ga ma mataimakiyar gwamnan jihar ku ta Kaduna Hadiza Balaraba daga yankin Sanga. Masu sauraro da wanda muka kawo karshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da mai haɗa mana sauti Julie Gresham da wakilin na Bauchi Abdulwahab Muhammad da gidajen rediyo da ke hulɗa da muryar Amurka da kan sanya wannan shirin ni na sura da ma'alika da na shirya na gabatar nake cewa Wassalamu alaikum. Madalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. har yanzu dai wasu 'yan Najeriya musamman dai a yankunan karkara ba su daina sowa ta murna duk lokacin da suka ga an kawo wutar lantarki ba, musamman ganin yadda wutar lantarkin ta wuya a yankunan karkara. 'yan najeriya da dama dai sun fara karaya game da maganar samun ingantacciyar wutar lantarki a wannan ƙasa yayin da wasu ke ganin samun sabon ministan wutar lantarkin ya karfa gwiwar ganin an samu sauyi a shekarar 2019 da ke fita amma dai kuma da yawa har shekara 2019 ta kare ba a ga sauyin da aka dade ana kura idon gani ba. Muhammadu Mustapha kenan gaskiya wannan wata ma ne jami'i sai a dan tsan kada a banza da mu kuma wata na yi a ce kawo kuɗi. Ni suna na Habibu Abdullahi kasuwa Abubakar Gumi. Ya tsakani da Allah mu dai ba ma more wutan nan. gaskiya da ta yi awa ɗaya ba za ka kuma ganin ta ba sai gobe. Sunana Awal Mustapha shan wadin masu rufe na kana kawo. Gaskiya ina muka samu wutar lantarki a wannan shekarar da muna tare kamar da mu samu wuta fiye da inda muka samu a baya. Amma sai abin ya bamu mamaki shi muka samu aka san haka. Ba wani abu da ke canzawa ko abu ma wani kaya ta farfarewa ne. Rana Amin yaya. Lallai a gobe da sha tara mun samu wuta kashi biyu cikin goma. Hakan ba mu wuta ne na awa biyu zuwa uku a rana. matsalar wutar lantarki a najeriya dai ita ta sa tsohon shugaban kasa olusegun obasanjo ya sauya mata suna daga tsohon sunanta na nepa zuwa hukumar samar da wutar lantarki ta phcn wanda daga baya ganin ba a samu sauyin da ake nema ba ya sa aka sayar da hukumar samar da wutar lantarkin don a inganta ta wannan dabarar ma dai wasu 'yan najeriya sun ce bata haifar da ɗa mai ido ba sunana ibrahim danbatta magana ingantaccen wuta a najeriya ma bata taso ba gaskiya al'amari in gwamnati tana so ta talakawa adalci ta karbe wannan wutar. Mai magana Adamu Abubakar Doguwa gaskiya wutar lantarki a Najeriya gaskiya ba kaman yadda take hannun gwamnati ba a da kusan lokacin tana gwamnati gaskiya an fi samun ta. Sunana Zulai gaskiya ba a samu ba wani samun wuta sosai gaskiya dai an fi samun wuta ba ya kaman yanzu ba. Babbar damuwar da za ta daɗe a zukatan wasu 'yan Najeriya game da wutar lantarki a shekarar dubu da goma sha tara dai ba za ta wuce kalaman ministan wutar lantarki na cewa ya zo ya ga aikin wutar lantarki na mambula ba a koda share gurin da aka ce za a yi aikin ba yayin da al'ummar jihar kaduna kuma za su dinga tunawa da shekarar 2019 da aka waye gari ministan wutar lantarki ya zo jihar kaduna aka dinga shan wutar ba ta da daukewa ba sunana hamza alhassan tsakanin santara maki ministan da ya wuce alkawaranci ya yi magana cewar a cikin aikin na an kai kusan 75% an gama to amma gashi allah ya kaddara ran minista sai gashi ma daga bakin shi ya faɗa cewar aikin nan ma ko filin ma ba a share bai zama ake kokarin share filin ma za a fara aiki dokin da minista ya kusan kwana bakwai aka yi ko minti ɗaya ba da wutan ba a sunana ismail hakim an nuna man ana siyasa wato lokacin da ya zo jihar kaduna wuta in an dauke ta ba ta awa guda amma daga bisani da ya tafi sai muka dawo inna lillahi wa inna ilaihi sunana maimuna jibrin daga nan kawo kakuri road ina ganin wani lokaci aka ce buhari ya zo nan kasa a ce ga saboda yana nan gari muka samu wannan wuta wani lokaci a ce wani shugaba ne yana nan kasashe sana muka samu wuta ganin irin dungushen da ake samu na wutar lantarki a sassan najeriya dai ya fara jawo hankalin wasu mahukunta domin kuwa gwamnati da majalisun kasa sun fara bincike domin ganin yadda aka sai da wutar lantarki da nufin kara duba maganar sai da wutar da aka yi a baya kamar da yadda dama wasu masu fashin baki suka daɗe suna nuna da cewa akwai matsala maganar siyar da wutar lantarkin domin bata sauya zani ba kwamar muhammad lawan na mai gida na cikin irin waɗannan masu fashin baki har yanzu ana na inda yake wasu wuraren ma sai ci baya da aka samu game da wutar za ga inda suke samu awa biyar awa hudu yanzu sun koma awa daya awa biyu kullum za ka ji su 'yan kasuwan suna complain maganan cewa wutan daga inda ake generating ta ne ba su samu suna siyayen da ya kamata to ta yaya aka samar da ita ba injinan da za su rarraba ta alhakin waye ne a samar da wutar lantarki tunda ana maganan mutanen ƙasa su ma da suke shan wutar ba biya suke ba alhakin gwamnati ne ta samar da wutar lantarki sai ta sa ka'ida to ko me ke yawan kawo matsalar wutar lantarki a Najeriya kuma shin ma akwai wai maganar mafita kuwa injiniya shehu tanimu kwararre ne akan harkar wutar lantarki kuma tsohon ma'aikacin wutar lantarkin da ya kwashe shekaru da dama matsalan wutar lantarki a najeriya babban matsalan shine tun da aka fara uh, abin da suke kira 2005 power sector reforms act wanda ya kai ga rarraba kamfanonin wutar lantarki zuwa gida-gida domin a samu a sayar da su to tun daga wannan lokacin ne ina ganin aka samu matsala domin ko da ka samar da wutar lantarki a tashoshin wutar lantarki da ainihin inda ake da kwanshi wato ita transmission idan har wutan bai je gidajen jama'a ba da masana'antu an yi aikin banza ai suna magana ne cewa babu wutar injiniya ba ta ma magana yadda za a raba ta daga baya baya kenan misali a shekarar 2019 wutan nan da ake generating akwai ta a transmission amma kamfanonin da suka sayi wutar lantarkin idan suka sayi wannan wutan suka raba mu mutane jama'a ba sa iya biyan wannan wutan. Yanzu kai kana so injiniya ka ce wai akwai wutan raba ta ne matsala? Akwai wutan ba a sayan isasshen wutan ne da za a raba. Wajen rabawan shi ne babban matsala. Sana'ar babu riba domin wanda ya je ya saya shi kanshi ya ɗauka cewa zai ci banza ne. Da a ce lokacin tana hannun gwamnati da kuma yanzu wanne ne ya fi zama wani haske na samun wuta? Gaskiyar magana mu faɗi mu ji tsoron Allah mu faɗi gaskiya. Lokacin take hannun gwamnati mutane sun fi samun wutar lantarki domin jami'an gwamnatin ba damuwa suke yi ba da su karɓo kuɗaɗen wutan da mutane suka sha amma tunda yanzu 'yan kasuwa ne su sun siyo ne kuma suna so su sayar. injiniya an shigo sabuwar shekara kana ganin wani haske a yanayin yadda ake tafiya na samar da wutar lantarki akwai domin tura ta fara kaiwa bango dukan abin da gwamnatin nan za ta yi idan ba ta samar da isasshen wutar lantarki ba kuma mutane za su iya biya ba na rantse maka da Allah maganan ainihin tsare-tsaren gwamnati a hidda mutane daga talauci zai iya zama kaman a tatsuniya. Tasirin wutar lantarki a rayuwar al'ummar wannan zamani dai ta sa har yanzu wasu na sa ran samun ci gaba musamman ma dai a wannan sabuwar shekara da muka shigo. Sunana Sadiq Abubakar Alhassan daga Central Market Kaduna. Tunda wannan wace shekarar ta wuce muna sa ran Allah ubangiji subhanahu sa shekarar da zamu shiga ya zama cewa an samu dacewa su Asani da Kargasa hasashen da zamu ci zamu gani akan magana wuta sai dai mun gani sai Allah ya nuna mana. Eh sunana Muhammadin Hayi. To yanzu ma an samu ci baya barantane 2020. Isa Lawal Ikara, mudar Amurka daga Kaduna a Najeriya. magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su Tunda jirgin birnin yamani shi jirgin birnin ingila ja kaɗa da italiya in yi ɗan kuka ya kajiya bakin wallo idan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan a cikin Lagos kuma ga batishin ga lainashin ga labintin zabadin an kafa haka ke talaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan tolarar da jirgin sama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa ta jiya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutuƙar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau mutukar in ba kan lafiya je ka ka sha'o magani allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi in kuntuna gwamnati ta mana ƙoƙari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi college school ga university ta mana shauran makarantun nan kasan da 'ya'yan talakawa an kai watan watan in kuntuna domin su za su rike kasa domin su ne manyan gaba dubban jama'a sun tabbata majalisar ɗinkin duniya muna da wakili a can kuma Paris a ambassador, America akwai ambassador, Arashi akwai ambassador, Italiya a ambassador, Mexico akwai ambassador, Holland akwai ambassador, German ga ambassador a aikin talakawa sun katai don su kulla zumunci mu da su. Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen nama a wannan lokaci sai kuma can anjima da hantsi za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Africa a Niamey tashar